sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da suna abokan aiki muka sake dawa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Litinin 16 ga watan Oktoba shekarar 2023. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji yadda fargabar yiwuwar kashin farashin lita man fetur ke haifar da dogayen layukan mai a wasu biranen Najeriya. Har ila yau za ku ji cewa masu faɗa a ji a jihar Nasarawan Najeriya na kira ga jama'a da su yi takatsantsan da kalaman da suke yi sakamakon hukuncin da kotun da ke sauraron kararrakin zaɓe ta yanke wanda ya soke nasarar gwamna abdullahi sule muna kuma tafi da shirin zauren matasa wanda nasir adamu kaya zai gabatar a wannan karan shirin ya da zango ne a kasar kamaru muna kuma tafi har ila yau da sharhin jaridun najeriya ta mafi duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna assalamu alaikum masu sauraro da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya an tuhumi wani mai gidan haya da kisa da kuma nuna tsana jiya lahadi bayan da ya dabdaba wata mata musulma da wani yaro dan shekaru shida da haihuwa wuka a wani harin da ya kai musu wanda 'yan sanda suka alakanta da yakin isra'ila a hamas yaron wanda aka daba masa wuka har su 26 ya cika a asibiti amma ana kyautata zaton cewa ita matar mai shekaru 32 da ake tsammanin mahaifiyar yaron ce za ta rayu bayan wannan mummunan harin da aka kai musu a ranar asabar bisa wata sanarwar da ofishin babban jami'in 'yan sandan gundumar illinois ya fitar da yammacin jiya lahadi shugaban amurka joe biden ya faɗa cikin wata sanarwa cewa shi da mai ɗakinsa sun kiɗime bayan samun labarin mummunan harin biden ya ce amurka tana tur da wannan mummunan harin ƙiyayyar kuma amurka bata amince da irin wannan mummunan al'amari ba sannan hakan ya saba ƙa'idojinmu yancinmu kan yadda muke ibadarmu addininmu da kuma abin da ya shafe mu iran ta gargaɗi isra'ila cewa al'amari fa na iya rincaɓewa muddin ba ta daina zaluntar falastinawa ba inda ministan harkokin wajen iran din ke cewa a shirye sauran masu ruwa da tsaki na yankin suke su ɗau mataki a cewar kafar labarai ta fars na mai nasaba da gwamnati an ruwaito minista hussein amir abdullahiyan na cewa idan ba a da wannan zaluncin na yahudu ba to a sani cewa dama sauran masu ruwa da tsaki a yankin sun shirya a jiya lahadi Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin murkush Hamas yayin da sojojin Isra'ila ke shirin kutsawa cikin zirin Gaza da zimmar farautar mayakan nan da suka shammaci duniya da mummunan harin da suka kai garuruwan da ke kan iyakar Isra'ila. Shugaban addini a Iran Ayatollah Ali Khamenei ya faɗa a ranar talata cewa babu hannun iran a harin da kungiyar mayakan hamas ta kai isra'ila to amma ya yaba da abin da ya kira nasarar wato nasara mara masaltuwa da aka yi kan sojoji da kuma hukumar liƙen asirin isra'ila a wani bangaren kuma a jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce za a sake buɗe kan iyakar gaza da ke ƙarƙashin ikon masar sannan kuma amurka za ta yi aiki tare da ƙasar masar isra'ila da majalisar ɗinkin duniya domin tabbatar da samun taimakon aiwatar da wannan manufa. ɗaruruwan tantan ɗin kayayyakin agaji daga ƙasashe daban-daban ne ke jibge a yankin ruwan sinai da ke ƙasar masar tsawon kwanaki yayin da ake dakon cimma yarjejeniyar da za ta ba da damar kai wa mabukata wato kayayyakin agaji a gaza sannan kuma a samu damar fitar da wasu 'yan ƙasashen waje daga rafa. Masar ta ce ta daɗa ƙaini wajen ganin ta inganta mu'amalar diflomasiyya da zimmar cimma nasarar wannan manufa. Misira ta ba da taimakon agaji ga al'ummar Gaza sannan za a sake buɗe rafa. abinda blinken ya sanarwa manema labarai kenan a birnin alkahira bayan lamarin da ya bayyana da tattaunawa mai ma'ana da shugaban ƙasar masar abdul fattah al-sisi to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar a najeriya ana fargabar farashin litan man fetur kan iya ƙaruwa a koyaushe yayin da wasu ke ganin ba mamaki a waye gari da dogayen layukan na man fetur don barin kasuwa ta halinta a makon jiya mazauna biranen wato birnin abuja sun sha fama da dogayen layukan fetur duk da tsananin tsadar man biyo bayan cire tallafin man daga abuja ga rahoton da nasiru adamu ya aiko mana yayin da wasu masu motoci suka koma hawa na haya ko daka sayyada don tsananin tsadar farashin man fetur din farashin na zama da bambanci a gari daya daga wannan gidan man zuwa wancan duk da dai kai tsaye fadar aso rock bata amince ko watsi da bayanan ta ba da tallafi a watan agusta ba don hana man kara cillawa sama yan kasuwa kan yi raɗin kansu su saka farashin da za su ciri ba Mai taimaka shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce gwamnati ta ɗau matakan kawo sauki duk da kuma ba za a iya kauce farashin gidajen man ba. Man fetur ya zama kamar kowace irin haja ɗan kasuwa zai iya zuwa ya saya bisa yadda kasuwa ta kama zai ba ribarsa ya sayar a kai. To abin da yake faruwa kenan su 'yan kasuwa su za su zo su siyo man fetur yanzu a kasuwar duniya su dakwansa su kawo gida a rarraba da motoci zuwa gidajen mai daban-daban. Wannan ne yake ba da alƙalman a nawa ne kowace litan mai za ta tashi ba wai abu ne da ko gwamnati take zama ta yanke ba. Yanzu a tuna kungiyoyin kwadago sun jinni shirin tafiya gagarumin yajin aiki bayan gwamnati ta kara ma'aikatan tarayya albashi da naira dubu talatin da biyar tun daga watan jiya Babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC Comrade Nuhu Toro ya ce za su ci gaba da zuba ido duk da suna ganin rashin sanin ya kamata na masu kujerun siyasa da manyan jami'an gwamnati da cire tallafi baya shafar rayuwarsu. Nan da watan uku shekarar za mu shiga da izinin Allah za mu ci gaba da tattaunawa. Gwamnati wajibi ne ta tabbatar ta rage allubazaranci da ake yi za ka ga gwamnoni suna yawo da gwamnatoci ishirin da biyar talatin wannan allubazaranci ne. Maimakon kuɗin da za a yi da shi a a tallafawa jama'a sai ga ana kashewa a fannin tsaro da kuma safara-safara wayannan su ne abubuwan da majalisar mu ta bamu kan wannan korafin da muka bayar gaban shugaba bola tinubu kuncin dai ya fi tsanani ne a arewa da ke nesa da bakin teku da hakan ya sa mai rubuta baituka haruna aliyu ningi ke bukatar matasan arewa su sauya dabara ka yi abin da ake cewa analysis da turanci wato ka ɗauko talakawan arewa da talakawan kudu ka ɗora su akan sikeli ka ga wa'anne talakawa ne suka fi wasu arziki za ka samu talakawan kudu sun fi na arewa arziki su talakawan kudu an gina su akan su nema wa kansu su samu shi yasa za yanzu dan kudu ya yi digiri amma sai gan shi ya fito a layi yana neman fiye wata ma sai ya maka shi ba da damuwarsa yana da wani target a garin sai da fiye wata wata dama ta iya zuwa masa ya amfani da ita yau dan arewa in ya gama sakandare in kace masa ya je sai da fiyota ya ce ai shi yafi karfin ya sai da fiyota ya gama sakandare sai da fiyota jira kace ka gama sakandare ko kuma ka gama makaranta ka koma ka rike ka kana jira ko gwamnatin ka ko kuma dan majalisa da ya ci zabe ya je ya maka aiki ya kawo maka kai ba za ka je ka nema ba hakika masu samun karami da matsakaicin albashi na kashe kusan mafi tsokan abin da suke samu kan sufuri ko man fetur kuma ya bayyana cewa gwamnati ta ci da tallafi inda yanzu talakawa ke biyan tallafin daga aljihunsu Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Shugaban jam'iyyar adawar ƙasar Poland Donald Tusk ya yi shelar cewa ƙasar ta shiga wani sabon zamani bayan da aka wato bayan da aka ga alamar cewa jam'iyyar adawa ta samu ƙuri'un da ake bukata a zaben da aka gudanar a ranar lahadi don kawar da jam'iyya mai ci jam'iyyar mai suna law and justice ta yi ta gardama da ƙawayenta sannan ta fuskanci zarge-zargen sukurkucewar doka da oda a lamarinta na cikin gida a tsawon shekaru takwas ɗin da ta kwashe tana mulki a ƙasar lamarin da ya auku shine an wayar da kan masu kaɗa ƙuri'a fiye da yadda aka saba a baya wanda ya sa aka kada kuri'a da dama fiye da yadda ya kasance sa'ad da kasar ta yi waje da hukumomin 'yan gurguzu a shekarar 1989 idan sakamakon da ake hasashe bisa ga kuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kada kuri'a ya tabbata to jam'iyyar law and justice ta yi nasara amma kuma ta faɗi jam'iyyar ta samu kuri'u fiye da kowace jam'iyya amma ƙuri'un ba su kai yadda za a wato za ta iya kafa gwamnati har ta zartar da dokoki a majalisar ƙasar ba. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da muka leƙa jihar nasarawa har ila yau a najeriya masu ruwa da tsaki sun yi kira ga al'ummar jihar da su maida wukakensu cikin kube bayan musayar kalamai da ake ta yi tsakanin magoya bayan jam'iyyun apc da pdp a jihar wato tun bayan hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaben gwamna ta yanke ga zainab babaji da karin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana Masu ruwa da tsakiya jihar Nasarawa sun yi kira ga al'ummar jihar da su mai da wukansu cikin kube bayan musayan yawu daga magoya bayan jam'iyyar APC da PDP a jihar biyo bayan hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaɓe ta yanke. A ranar biyu ga watan Oktoba nan ne kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Nasarawa ta yanke hukunci kan zaɓen gwamnan jihar. Biyu daga cikin alƙalan kotun sun ayyana cewa David Ombugadu na jam'iyyar PDP ne ya ci zaɓen, yayin da alƙali guda ya ce gwamna mai ci Abdullahi Sule ne ya lashe zaɓen. Batu kenan da ya janyo musayan yawo a tsakanin magoya bayan jam'iyyun. A cikin makon jiya ne rahotanni suka yi ta yawo kan wasu kalamai da gwamnan jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya yi lokacin wani taro da ɗalibai suka gayyace shi don karrama shi. Gwamnan ya ce shi mai ƙaunar zaman lafiya ne. Ai gwamnan arziki shi ne wanda zai so a zauna lafiya a jihar shi. Shi yasa muke ta ƙoƙarin ba da haƙuri yin sulhu saboda a zauna lafiya. A lokacin da aka yi wannan shari'a mutane suna kukan cewa su kiristoci guda biyu joji sun zaɓi shi na kirista shi musulmi ya ce musulmi ne ya ci zaɓe wayannan maganganu ne da na ce to ku 'yan makaranta ya kamata ku yi kokari ku tabbatar irin wayannan abubuwa ba su faru ba wannan ba shine ci gaban jihar Nasarawa ba ba shine kuma ci gaban Najeriya ba amma maganar siyasa da aka hada shi da addini ai ba wani sabon abu bane a jihar a Najeriya ma gaba daya mun ga manya-manyan coci da yawa da suka fito suka ce ai wannan mun ga kuma musulmai da yawa da suka fito suka ce ai wayannan to su ne muke cewa ba shi da kyau kada a yi gwamnan jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule a bangaren jami'iyar PDP kuwa tsohon shi shugaban jam'iyyar a jihar Nasarawa, Mr. Yunana Iliya, ya ce al'umma su yi haƙuri su jira sakamakon hukuncin daga kotun ɗaukaka ƙara zuwa na Allah ya isa. Muna jin mamaki da maganganu suna tasowa, kuma maganganun nan ba yara kankana ba ne. manya suna magana gona ma na ji ma yayi magana shin siyasan jiha nasara abin da za ta juye ta zama kenan muna ganin kamar ana neman hanyoyi ne domin a ta da mazauni saye a nasara state duk wani da zai taso ya kawo magana musulunci yanzu bayan an yi zabe an gama wani magana ne kuma daban saboda haka kowa ya nazu shiru judiciary da suka duba wannan sun ga coci da aka yi wa jam'iyyar pdp kuma sun correcting nashi muna zaman jira mu gani da gona da mutanen shi da sarakuna da sauransu wanda su ne yau suna yawo suna ce kaza kaza kaza ina kira zuban murya a nazu mulki na Allah ne Alhaji dan Juma da musankwar sarkin yakin gabas na Wamba yace ba su dauki hukuncin na kotu a matsayin rashin adalci saboda addini ba Kin sani yana nan a cikin Alkur'ani zalikal mulki tutul mulki man tasha mulkin nan na Allah ne shi ne yake ba mu wanda ya so ta hanyar da ya ga dama yana cikin bible shi ma haka mu kwantar da hankalinmu an kirkiro jihar nasarawa don ci gaba ne ba an kirkiro jihar nasarawa don wani kungiya ko don wani addini ba ko kuma wani kabila ba a'a madam el simon de kusa jam'iyyar apc a jihar nasarawa ta ce kowa ya kwantar da hankali addini bai shiga cikin siyasar nasarawa state ba pdp ma akwai muslim akwai christian kowane bil adam nan da yake apc a nasarawa sai ya kwantar da hankalin shi kawai su ma sarakunan jihar ta nasarawa sun ja ja kunnen dukkan masu kalaman da ka iya tada fitina kan su kaucewa hakan domin samun zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke kawo muku lamuran da ke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zauren matasa na VOA ya sauka ne a jamhuriyar Kamaru, inda wakilinmu Muhammad Rabiu ya tara matasa don zanta kan wani muhimmin darasi da amfani da shi ta da ta dace zai kawo riba. Amma akasin haka za a iya samun akasi. Wannan darasi kuwa shine kishi. Idan matasa za su yi kishin ƙasa ko kishin samun abun dogaro da kai ko ilimi za su rabauta. Amma matukar kishi da zai kawo hazada ko ƙiyayya to ba shakka za a iya samun da na sani. wanda kuma hausawa ke cewa ya ce. Wannan shine karo na farko da zauren matasa ya zauna a Kamaru, inda matasa suka bayyana abin da suka fahimta ga wannan darasi, da kuma ba sauran 'yan uwansu matasa shawarar hanyar da ta dace su bi. Farko dai Muhammad Rabi'u ya fara jin ta bakin matasan kan ma abin da suka fahimta da ke shi. mai da hankali ne kan kishi. Kishi dai wani motsin rai ne na biyu wanda ke wakiltar da tunani da jin daɗin rashin tsoro. Tsoro da kuma damuwa da ake tsammani ko kuma mara tsammani na matsayi ko haɗin tunani na ƙiman mutum mai muhimmanci domin zayyana muku zare da abawa. Mun gayyaci muhimman baƙi cikin wannan zauren waɗanda suka kunshi Malam Sunusi, Hafiz na anguwan Hausawa, Ibrahim Halilu Madin, Malam Aliyu da kuma Usaini Kabir. To jama'a she ku biyo ni cikin wannan zaure. A farko zan so kowane ɗaya daga cikinku ya sanar da ni me yake nufi da kishi. Kada a sha'afa za ku iya sauraron mu a shafukan sada zumunta da ma wasu gidajen rediyo masu alaƙa da VOA Hausa. Magana akan kishi da ake yi. To na farko dai kishi ya fara ta wani ɓangare. kishi yana da alaƙa da wato hasada tukunna kishi kan iya kawo hasada a cikin zamantakewan iyali amma in muka koma da baya kuma can kishi ya ɗauko asali ne tun daga kan 'ya'yan annabi adamu salam a lokacin da annabi adam allah ya nufe shi da sauka kan kasa da shi da matarsa adama domin su zo su hayayyafa su yada zuriya har zuwa kanmu har zuwa abin da ya biyo bayan mu annabi adam salam allah ya ba su zuri'a goma a farko kowace aihuwa na na hawa za ta yi tafi ɗa namiji da ya mace tagwaye take haifa hakan nan ta aihuwa guda biyar yanzu mana akwai 'ya'ya goma maza biyar mata biyar to daga cikin hakan ne sai Allah ya umurci sai Allah ya umurci annabi Adamu ya hada ƴaƴansa aure tsakanin su ma'ana kowane namiji ɗaya ya auri ya mace ɗaya wanda aka haifa a farko namiji ya auri yar uwan da shikenan kowane ciki daya ya auri sabanin wanda aka haife aka haife su tare ma'ana dan farko ya auri yar dan uwa namiji na biyu da aka haife su to a haihuwan farko akwai habila da dan uwa da yar sa mace a haihuwan na biyu kuma akwai kabila da yar sa mace sha Allah ya ce ma nabi Adamu to yanzu kan nan ka hada su aure a bisa sabani to she aka zo aka samu matsala matsala da aka samu yar uwan kabila ta yar uwan habila kyau shi annabi adamu ce ma ƴaƴansa to kai habila ka auri yar uwan kabila kabila ya auri yar uwan ka she kabila ya ce a'a ba za ta yiwu ba ya za a yi shi yar uwansa kyakkyawa dauka a hada shi a hada ta aure da dan uwansa wancan sannan yar uwan wancan shi ta mummuna to kaga daga nan kishi ya fara somawa sunana hafiz mazaunin anguwan hausawa sana'a na ɗinki ne to na gode da wannan tambaya da aka yi min game da menene kishi to ni dai a nawa fahimta kishi ita wata abu ne daban wanda zan ce take zaman kanta wanda ubangiji shi ya halitti kishi tsaga da kishi akwai kishi mai kyau akwai kishi mara kyau to alhamdulillahi an dan kawo kananan misalai daga ciki to kaman ita kishi mai kyau akan iya samun shaguri namiji akan iya samun shaguri na mace haka kishi mara kyau akan iya samun shaguri namiji akan iya samun shaguri na mace to zaka ga yau kaman kishi mai kyau zaka ga yaro yana abu ko yayi dan fice a makaranta ko yayi dan fice a yanayin tufatar da jikin shi zaka ga uwa tana kishin ina da ɗanta ne shi ma ya kasance haka shi tana tura ɗanta da yi abokantaka da wannan yaro tsaga da shi wannan yaro ya samu tarbiya mai kyau ko kuma allah ya mishi baiwan tunani mai kyau to uwa tana kishin ɗanta ya samu wannan shi ma yanayin rayuwa sunana malam awal mai dahiya ta fare wato kishi wani abu ne da yake nan an mu da faransa natural abu ne daga allah kusan ma malamai sun yi maganganu da yawa akan kishi waɗansu malamai amma hanga na ilimi suka ce mutum bai da kishi bai shiga aljanna ba ma mutum in bai kishi ana so mutum ya kishi amma kishin a yi shi akan ka'ida kishi dai asali dai mun san zuciya ne bai yarda da abin da ido yake guda masa to kaga yau za ka ga mutum ne ya saka riga mai kyau ka ji zafi maimakon kai masa addu'a ya samu alheri za ka ga mutum ya gina gida mai kyau ko ya samu mota yar yayi maimakon kai masa addu'a sai kaga kana jin zafi wani abin ma wani lokacin fa har ya kai ka abin da yake zuciyan ka ma ya fito mutane su ji sun yi kaji kayi magana a tambaye ka me kace kace kai ma baka san me ka faɗa ba wannan duk zuciya ne take rayawa to ita kuma dama zuciya Allah ya mana alkawari abu guntu ne a cikin ɓaryan jikin ku da aka halice ku da shi za ta mari tabo wani ta mari tabon nan kuma duk yanda kai da ta ba za ta warke ba to tabon menene duk abin da ya gani kwakwalwa ya ɗauka ya tura mata da shi da kuma za ta ji zafin abin to ka ganda za ta hakuran ka ga alheri ita ga alheri aka tura mata da shi ta yi addu'a Allah ya tabbatar ita ma ta samu nata rabuwan alherin to ba za ta yi wannan addu'an ba shi ta maka addu'an shari duk wani abu shi yasa kake jin Hausa suke cewa kai amma zuciya ba ta tuna alheri shi ta tuna mutum shari menene sharrin take tunawan ai wa'annan abubuwan ne don tana jin zafi sunana Ibrahim M Muazzam ina anguwan fare to kishi dai abin da ni na sani a iya fahimta na kishi abin da ake ce ma kishi kamar yau alal misali matanka ne ka aure ta kana kishin ta ne shi yasa ka aure ta kaga na farko kina in baka kishin mutum ba za ka aure shi ka ɗauko shi daga gidansu ka kawo ta cikin gidanka ba kaga na farko kana ta ne ka keɓe ta ka ajiye ta ka bata daraja da kima da addinin mu ya bari ya ce a yi kai kaga wannan ma za a iya ce maka kaga babban kishi kenan wanda kai akan matanka don ka kiyaye dokokinta da yadda Allah ya ce da manzonsa duk dai da sauransu kaga wannan kishi kenan ka bata ka zaunar da ita a gida ka kiyaye dokokin ubangiji da hakkokinka to shine wa abin da zan iya cewa kenan akan kishi a iya fahimta na kada a sha'afa za ku iya sauraron mu a shafukan sada zumunta da ma wasu gidajen rediyo masu alaka da VOA Hausa. Malamai wace mahanga kuke yi ma kishi game da zamantakewan ma'aurata? Kamu mu amsa wannan tambaya malam Rabiu shi kishi kishi ne amma ana sarrafa shi a yanayi da yawa. Da farko kishi in kana da kishi zaka ga dan uwanka yayi gini kishi daban yake da hasada ka yunkura kai ma kai gini wannan kishin yana da kyau. To kishi tsakanin ma'aurata kan ma ne mara kyan ka auro mace wanda ka auro daga baya uwar gida yayanta ne in ta girme ta da yawa uwanta ne amma ko a gidan annabi an yi kishi amma kishin a yi shi a kan ka'ida matasa ku dakata a nan sai makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya a madadin matasan na jamhuriyar kamaru da wakilin mu muhammad rabiu da kwamuriyar amurka ni na sura da ma'ali kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamuwa wani makon wassalamu alaikum kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka To yanzu kuma ga sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridar ne da jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran jaridar punch na cewa shugaban kasa bola ahmed tinubu ya bugaci kotun kolin tarayyar najeriya ta watsi da karar da dan takarar jam'iyyar leba peter obi ya shigar a gabanta inda yake neman a soke zaben bola ahmed tinubu tare kuma da ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe a karar da lauyoyin bola ahmed tinubu suka gabatar na kariya a gaban kotun kolin kasar sun bugaci kotun ta watsi da wani wannan bukata na dan takarar jam'iyyar na labour wato peter obi sai kuma jaridar the guardian albarkacin ranar abinci ta duniya da ake gudanarwa a yau jaridar the guardian ta bayyana cewa 'yan najeriya da dama na kira ga shugaban kasa bola ahmed tinubu da ya dauki kwararren matakai na yaƙi da yunwa tare kuma da sassauta ko kawo sauki a tsadar kayayyakin masarufi da ake fuskanta yanzu haka a kasar a hirar da jaridar the guardian ta yi da akasarin 'yan najeriya sun bayyana rashin jin daɗin su da kuma damuwa ganin yarda hauhawar farashin kayayyakin masarufi musamman abinci ke ci gaba da hauhawa sakamakon abin da hukumomi suka bayyana na tsadar farashin dalar amurka da kuma janye tallafin man fetur da gwamnati ke bayarwa abin da ya haifar da tsadar man fetur sai kuma jaridar daily trust jaridar daily trust ta bayyana cewa mataimakin shugaban najeriya kashin fitima a jiya lahadi ya bar birnin tarayyar najeriya abuja domin wakiltar shugaban najeriya bola ahmed tinubu a wani taro na ƙasa da ƙasa da za a gudanar a birnin beijing na ƙasar china taron zai samu halarcin shugabanni da wakilai daga ƙasashe 130 na duniya da suka fito daga asia tarayyar turai latin amurka da dai sauransu sai kuma jaridar premium times daya daga cikin manyan labaran tana cewa dakarun soji da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar zamfara sun dakile wani yunkuri na sace wasu ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke gusau a jihar zamfara guda hudu wanda 'yan bindiga tun lokacin da sanyin safiyar jiya lahadi suka sace su jami'an sojan dai sun dakile hanyar da 'yan ta'adda ne ake sa ran za su bi da ɗaliban inda kuma bayan ba ta kashi da aka yi da su suka kwato ɗaliban guda hudu kakakin rundunar birgiyar ta ɗaya na sojojin najeriya da ke gusau ibrahim yahaya shine tabbatar da kwato ɗaliban bayan da aka yi ba ta kashi da 'yan bindiga a ranar hudu ga watan satumban da ya wuce ne dai 'yan bindiga suka yi awon gaba tare da wasu ɗalibai na jami'ar inda hanyar yanzu wasu daga cikin ɗaliban da aka yi garkuwa da su ke hannun 'yan bindiga wa kwanakin baya ma dai 'yan bindigan sun sace wasu ɗalibai guda hudu 'yan mata na jami'ar dutsen ma da ke jihar katsina haka kuma an sace wasu ɗalibai guda hudu a jami'ar jihar nasarawa da ke kefi a jihar nasarawa kusa da birnin tarayyar najeriya abuja da dai a makon da ya gabata ƙarshen shirin jaridun kenan a huta lafiya yanzu kuma sai labaran duniya a takaice To Mahmud a takaicen an tuhumi wani mai gidan haya da kisa da kuma nuna tsana jiya Lahadi bayan da ya daba wata mata musulma da wani yaro dan shekaru shida da haihuwa wuka a wani harin da ya kai musu wanda 'yan sanda suka alakanta da yakin Isra'ila a Hamas. Iran ta gargaɗi Isra'ila cewa al'amari fana iya rincaɓewa muddin bata daina zaluntar Falistinawa ba inda ministan harkokin wajen iran ɗin ke cewa a shirye sauran masu ruwa da tsaki na yankin suke su ɗau mataki a cewar kafar labarai ta fas mai nasaba da gwamnati a wani bangaren kuma a jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce za a sake buɗe kan iyakar gaza da ke ƙarƙashin ikon masar sannan kuma amurka wato za ta yi aiki tare da kasar masar isra'ila da majalisar ɗinkin duniya domin tabbatar da samun taimakon aiwatar da wannan manufa. ɗaruruwan tantan ɗin kayayyakin agaji daga ƙasashe daban-daban ke jirgi a kan yankin ruwan sinai da ke ƙasar masar tsawon kwanaki yayin da ake dakoncin mai yarjejeniyar da za ta ba da damar kaiwa mabukata kayayyakin agaji a gaza sannan kuma a samu damar fitar da wasu 'yan ƙasashen waje daga rafa shugaban jam'iyyar adawar ƙasar poland donald tusk ya yi shelar cewa kasar ta shiga wani sabon zamani bayan da aka ga alamar cewa jam'iyyar adawa ta samu ƙuri'un da ake bukata a zaben da aka gudanar a ranar lahadi don kawar da jam'iyya mai ci jam'iyyar mai suna law and justice ta yi ta gardama da ƙawayenta sannan ta fuskanci zarge-zargen sukurkucewar doka da oda cikin lamarinta na cikin gida. da masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya kanmu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi uku kenan agogon Ghana. Kazalika za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashin hausa.com domin samun labarai da dumin su yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da ta ni gabatarwa sai kuma Solomon abu da ya haɗa mana shirin da injiniyan mu na yau jona cummins ni mahmud lalo ne ke cewa mutara ashirin namu na rana idan allah ya kai mu